الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke tara mu wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci a daidai wannan rana inda muke karatu mu su wannan littafi mai albarka ya rubuta da shi na imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah ya mana jagora shi abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babin da malami babu ta hanyar ikisarin kan illa bi tsayin aw masiyatin aw zaf babin ne yana magana akan haramcin kiwon gare iya riki kare ya yi kiwonsa inda ba don abu ɗayan hukun ba in ba da su ba to addini ya hana illa bi tsayin sai don farauta aumashiya ko kiwo raka dabbobi kiwo auzar ko noma ma'ana ko kiwon gona eh, gadin gona wannan abubuwa su ne shari'a ta yadda a rike kare domin saboda haka shi wanda zai rike kare sabanin waɗannan abubuwa to yana cikin hatsari malam ya kawo mana hadisai guda biyu a cikin wannan babi mai albarka hadisi na farko ya ce an ibn umar radiyallahu anhu ma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان النبي صلى الله عليه وسلم yace wanda ya tanaji kare tana kalban ya tanaji kare kowane ibi karami ne babba ne in je ka tanaje shi illa kalban fashin banda karan farauta wanda za ka koya masa in ka ga abun kama wanda zai yi baka da abun shi zai yi baka da gudun da za ka rinki wannan dabba sai ka saki karanka wanda ka koyar da shi farauta shi ne ake ce masa alkalbul mu'allam karan da ka koyar da shi yayin da ka sake shi sai ka ce bismillah yayin da ya fita je kamo dabbar koda ta mutu to wannan bismillah shi mai yankansa shari'a ta ce ka ci sai an samu ɗayan abu biyu na farko karen da ya kamo ya fara ci sannan ya rago maka malamai suka ce ya kama a kan kenan daga baya suna da kai saboda haka ce kamar masa na biyu an samu musharaka mana lokacin da ya kamo ba shi kaɗai ba ne ba shi kaɗai ba ne lokacin da ya kamo ya kamo ne tare da karen wani tunda da karen wani suka yi musharaka wajen wannan aikin to an samu ne an samu ne ba wa ka'ida kuma na shari'a shine idan tabbatar halal bil haram tunka jami'an idan aka samu rikicewar ganin halal da haram sun rikita ka ka kasa gane wanne ne haram wanne ne halal ya aka kamar su duka kamar mutum ne yana so ya yi wanka na ibada ya ebo ruwansa ya aji sai wani ma ya ebo ruwansa kuma ya wanda bai yi tsarkin da za a yi ibada da shi ba sai ruwa ya ajiye a kusa da naka kuma abin ruwan iri ɗaya ne misali ka kasa gane wanne ne naka wanne ka ajiye ka ja ka ce ka bar su duka ka nemo wani ruwan domin an samu ne iltiba to saboda haka yayin da karanta da wani shi ma suka yi arin gizo a kan wata dabba to sai ka bar su duka don ba ka da tabbas naka ne kashe ko ba naka ba wanda ya tana kare don wannan manufa ya fita farauta da shi baya cikin waɗanda za su haɗu da nan fushin ubangiji hana ya ce au makiya ko karen da yake raka dabbobi kiwo da aka samu shanu lokaci da kare a cikinsu ko awaki da tumaki da kare a cikinsu to hikima shi ne inda za a samu wani bare daga cikin dabbobi wanda ba su ba ya nemi musu wannan karen ne zai afka musu inda za a samu wasu daga cikin barayin dabbobi wannan karen zai iya yakan su to an tadade shi don wannan manufa to duk baya ci fa yau kusu min yau kullu yawmin qiraqan duk me yin wannan to sani kullum ana rage masa ladan da ya kai girman qiraqan kuma mun tuna a babul janaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rasa janaza hatta tubban falahu qiratan wanda ya rasa gawa aka yi sallah aka je aka binne lahu qiratan aka ce masa wa mal qiratan yace masalul jabalain azimain yace kwatankwacin wasu duwatsu manya guda biyu a shi kaga ladan da yake kanka yake gutsure wa mutum yake kamface mutum shi ajiye karen lada ne mai yawan gaske to komi don kantar lada an ka san kimarsa ba za ka so ka tanaji abin da zai gudun wani abu da cuta ba yau da za a ce ajiye kare yana rage lada daidai da kwayar zarra wani mutum na da hankali sai rabu da shi kamar asabi kunan awwalun ne waɗanda aka hana su shan giya sun farko fihi ma ismun kabir wa manafi'u ai ma dama fihi ma ismun kabir to ba maganan wa manafi'u nan wannan darajatin ula ce daraja na farko a matakan imani yayin da ka ji abu yana da illa to kai ba ruwanka da girman ta ko kankantar ta mun so da yawa ne wani lokaci mutum zai wani abu yana ma da sanin cewa zai yi ne ta wannan ai bai da yawa dan wannan da yake Allah wa ai Allah ba kuma yi shike mun ba babu wani shi shi sa wani daga cikin magabata yake cewa kukan yi laifi sai ku rika ganin shi kamar guda ne a hancin ɗaya daga cikin da zai haka da hannunsa sai ya kauce shi haka kuke ɗaukar irin waɗannan kuka? wa nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na hudu min al kabiya. domin kuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muka lissafa irin wayannan laifuka daga cikin kaba'i isa galibi idan ka ji laifin sahabbai wanda suke tunanin sun yi mummunan laifi in ka duba sai ka ga muta a kima a cikin sahabi ne ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude bakara ya fara karantawa yace ka ina ga annabi aya da biyu kaga yayi shirin hakuri a ɗari to kai ana bude bakara tunaninka aya biyar an wuce biyar ka so ma ji wani iri can ma an yi ke sai a ji kana tsaki kuma kana bin sallah to shi ya yadda zai bude ni an zo ɗarin ya ga wuce ya ce ina ga zai gama bakara zan yi hakuri aka gama bakara aka kama wuta sai yake cewa har na so mamtu an af'ala shay'an ko su'an yake na zo aikata wani mummunan abu kanan ta ke kira abu mummuna sai ka ɗauka wani babban zunubi ne shi damuwarsa kawai ko ba ke ya yi sallar da zai iya ya jira annabi sallallahu alaihi wasallam amma in kai ne ba za a je ko ina ba za ka hakura ban kuma in ka jure to ba za a sake ganin ka abun ba saboda haka wannan hadisin ya kawo mana abu biyu yake sainin au mashiya to zar'in kuma yana ɗaya hadisi عن rabbi allahu رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراء إلا كلب حرث أو ماشية kaga a wannan ya ce tsira tsawon a nan ya ce tsira kisirin kalba har shi ne zar da ya kawo zar a nan ya ce game da malam ya kawo a tarjama ba ya ce auzar to shi ne har su ka ja ce har ko zar duk abu ne au mashiya ko kuma kiyo malamai sun ƙoƙarin tantance maganar ƙera da ba ba su maganganu da yawa wasu dai suka nuna cewa ihraqan zai maka ihraqan idan ka kasance min ahli min wa qiran min ahli albadiya in kana kauye ka tikhaduhu to za ba ka qira in gari kuma ihraqan don me domin kai na gari da Allah hajjatu ka ilayhi dha'ifa ba ta da wani yawa sosai amma duk da haka ittakhasu wanda yake son kuma shi na kauye dama yana da bukatar su saboda yawan kiwo yawan gona sai a ba shi tsira ala kulli hal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan ya ce a anan ya ce tsira wani lokaci kuma suka ce bi mu kafa. gwargwadon wanda ake magana ne gwargwadon yadda ake ma magana aka ga sakacin ka sai a girmama maka matsala yanda aka ga sallama ka da mika wuyan ka kuma sai a sassauta maka ana wa'azi mai sassauci zai iya gama da ke wani kamai wa'azi mai sassauci zai gamsu wani sai ka ebo ayoyi masu zafi zai tsorata saboda haka kowa da yanayinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace kaga anan an yi maganar ta rike su don waɗannan manufa to shi yayin da ka rike su don wannan manufa za ka iya samun musu wuri a gidanka ka ajiye su ne ko kuma za ka ware musu wani wuri da ajiye su domin ajiye su a gida ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna mana mala'ika ba ta shiga gidan da ke kalmun ausura in karanta annabi sallallahu alaihi sallam sun yi alƙawari da mala'ika da guri zai su gana kuma wani kurkure ya shiga gidan manzakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai san da shi ba mala'ika guri ya zo ya ta jira annabi ya ga lokaci yayi ya ce kai duk yadda aka yi abu gona abu inda ka ga mala'ikan nan bai zo ba kai da ni idan ba sa saba alƙawari saboda haka aka bincika ya fito kuma sai ya gan shi ke mu yana ka shiga ya ce akwai wani kare a cikin ɗaki aka bincika kuma aka ga akwai wani ɗan binciro annabi ya ce wa ya shigo da wannan ba a sani ba aka fitar da shi sannan mala'ika da ya shigo to ga yana nuna mala'iku ba sa shiga inda ka nuka. to kai ka rike shi dan farauta ko dan ciwo to amma kuma yana gidanka ya za a yi kenan shi za ka bar shi a gidan ne ko za ka keɓe masa wuri wasu malaman suka ce za ka keɓe masa wuri shi ya fi dacewa amma kar ka bar shi a gidanka ko ina yana nan wannan zai iya haifar ma da matsala wasu kuma suka ce a tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani hadisi game da karen ya ce idza walaga al-kalbu fi nayi ahadikum فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بسرعة cutar ka ne tsoma baki a abincin tsafanar ɗaya daga cikin ku a wanke shi to bakwai ɗaya daga cikin bakwai ya zama akwai da ƙasa ma sai an sa ƙasa an wanke malamai suka ce ƙasar nan ita ake buƙata, ba maganar sabulu ko soso sai malamai suka yi amfani da wannan cewa ashe nan. idan har an yadda kare zai iya zuwa gida ya yi yawo har ya tsoma baki a kwano to zai yi mai shi ya rike shi don wannan manufar har ya bar shi a gidansa yana yawo saboda haka ba lalle ba ne ya adana shi ko masa wuri zai iya barin a ko ina yana kyakkyawa yawo ba amma dai mafi inganci shi ne ya sama masa wuri da zai kulle shi da inda ba zai shiga ko inan ba domin yana wani ɗakin da aka samu mai jinyar mutuwa ya zo mutuwa to kaga mala'ika baya san shiga kuma ga gari ga mutum a ciki kuma an ce a cire rai to kaga za a je a yi shaf shaf kira a yi maza maza a cire rai a fito to yin hakan kuma zai sa ne fitar rai ne yi wahala wa bawan da za a cire rai to an ba a hankali ma ya aka kare annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa daraja da sassauci wajen cire masa rai amma lokacin da ake kira ran ta yake cewa ana inna fil mawt la sakara lalle fa a fitar rai akwai dimuwa akwai wahala kaga kenan ashe duk abin da zai haifar maka da nisantin mala'ika da kai to bai kamata ka kusance su ba abin da kai ce zai ka samu wani yayin da Allah ya ba shi kuɗi lokacin zai yi tunanin nemo wani katon kare yana masa hidima yana ciyar da shi fiye da abin da yake ci fiye da abin da yake ba yansa fiye da abin da yake sawa a jikinsa ya ɗauko shi yana yawo da shi a titi kuma ya koya masa wasu abubuwa da za a ga yana yi ana mamaki shi kuma yana jin daɗi ya manta irin dimbin ladan da yake tsara. wannan ɗabi'a ce na kafirai ba ɗabi'a mutanen kirki ba ne ba ɗabi'a musulmai ba ne ba ka taɓa jin iskar mutanen kwarai daga cikin annabawan Allah ko sabbai ko manyan maluma suna wani damuwa da kari ba shi yasa hatta kudinsa aka hana cinsa in ba an tsaye shi don waɗannan manufan ba saboda haka mutum ya kiyaye abin da zai yi rage masa kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala باب كراهة تعليق الجرح في البعير وغيره من الدواب وكراهية استحباب الكلب استصحاب الكلب والجرس في السفر وفي رواية مسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب سيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم da riwayat mutu yake duk wanda ya tanadi kare ba karen kiwo ba ba karen eh, mashiya ba karen kiwo ba ba karen farauta ba ba karen kiwo ba wala abu ba karen daji ba na fili karkatai wani guri haka babba a waje ka ajiye fa inna wuyan kusu min ajiyar a kullum wala Allah wasu malaman su kiyasi ko wani ya yi tunanin tunda aka ce wa la'ar to ai gida ma min babu aula a gida da dan adam a ciki yana rayuwa a ciki bai kai a cikin kawar fili da babu kowa a ciki ba kuma galibi idan malamai suka yi maganar abu to galibi ba ana nufin fili da za ka yi gini ba galibi aka ce ardu fulan to ana nufin gonarsa al mazra'atu gonar wani ka ɗauka arz a nan daidai yake da fili ko daidai yake da gida wal ghalibun gona ne saboda kan wannan ka yi kiyasinsa da gida kuma da aka ce kiwo ni raka dabbobi ko farauta duka ba a kiyasinsa da gadi a gida in kana so a yi masa gadi ne wani dan adam da ka taimaka masa yana ba gadi kuma kana sa kana biyan sa yana rike da iyalin sa zama kai dai Allah ya sanya arzikinsa ta sanadinka amma kare wannan zai kama da kuma babu karatu jihar kararrawa kararrawa an ce kararrawa tawawun wanne kada kanta ko mai kadawa ta hanyar na'ura kamar masu sanyawa a gida in ka zo shiga ka danna a sanar da mai gida cewa kana nan dole makamancin wannan wa ghayruhu fil ba'ir rataya wa alba'ira kun ko jaki ko kare ko ma ne jawab daga cikin dabbobi wa karatu istishabul kalb da kuma karhanci ko haramcin ɗaukar kare ka yi tafiya da shi ko kararrawar ka yi tafiya da ita kaga yanzu misali in haka ake ke magana galibi ana amfani da ita wuri biyu mafi yawa ko ka samu mutum na sai da kayansa yana so ya yi gwancen su ya kaɗawa mutane su ko kuma makarantu ana kaɗawa lokaci ya yi malami ya fito wani shiga wanda yana da kyau inda za a samu wani abin madadin wannan yafi don me domin yankin mala'ika ita ƙarar ruwan tana koran mala'ika mutum abin da zai kori mala'ika ya kawo shi ɗan ko bai kamata a ce kayi shi ba ya kamata a ce makarantun addini masu da'awar addini su samo hanyoyin sanin lokaci ya yi daga shi sai wannan sai a yi amfani da shi yau عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب aujar su mala'iku ba ta raka tawagan tafiya wanda a cikinsu akwai kare da yake raka su tafiya aujar ko kararrawa saboda haka kenan a shirin mutane za su yi tafiya allah subhanahu wata'ala yakan sanya mala'iku suna raka su wannan mala'iku rakiya ne ba mala'iku lura da ayyukan bayi ba mala'iku lura da ayyukan bayi wannan jami'ar suna tare da kai ko da za ka yi abin da zai cutar da mala'iku za su jure su hakura domin an riga an allaka su da yi da lura da kai da abin da kake yi saboda haka inda kawai ya tabbata a nafsi ba sa shiga shi ne bayan gida suka tashi shiga bayan gida suna tsayawa a waje sun fito kuma Allah zai sanar da su me ya faru a bayan gidan da kuma a ci gaba da rayuwa saboda haka ashe in dai wayannan abubuwan ne za Allah zai ba su jure musu gida mutum yana yin su harkar tafo to za su zauna suna rubutawa haka ana ta tafiya amma dai sauran mala'ikun da ake kawo su don raka mutum masu kiyaye mutum a halin tafiya a halin zaman gida to an samu irin wayannan abubuwa to sai su wace su rabu da mutum kaga duka wannan yana nuna maka dan zai kai kokari daga cewa abin da zai haifar maka da rabuwar mala'iku da kai mala'ika kuna rabuwa da kai ta ga lashakka shi dan ne bai bayan gurbinsa kamar sunna shi kana rabuwa da ita biya a za ta zauna a wajen domin dama kun kawo ake tsakanin eh, alkhairi da shan wa zai ja wani kowa na kokarin ya fuski rabansa a mutum da sai kokarin kiyayewa shi kuma وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهل مذاليل الشيطان sai ce ai kararrawa da ta gani kamar jita ce ta shekar wala abin kiɗa ne na shekar ana kaɗawa shi daɗi yake ji zai ƙara zuwa kaga sai ka ga cewa sai ka cewa ashe kana matsayin ka na musulmi to sai ka dage ka ga cewa mala'iku na tare da kai ka nisanci abin da zai kore su kuma ya kawo shekar domin shekar zai zauna tare da kai yana jin daɗin abin da kake yi to bai dace ba kuma duk abin da za ta burge shedan ya zama shi ne a gabanta abin da za ta kori shedan shi ake so kullum ya zama yana tare da kai tunda Allah ya nabba'ar da mun game da shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id ba shi idan ya zama aduwuka to ba za ka so zama da shi ba sai kai kokarin ya za a yi ka rabu da shi ya za a iya nisance nisance shi ya za a yi baya tare da shi in kai haka ka sama wa kanka zaman lafiya babu kara kara'ati rukubil jallalati wa hiya al-ba'ir aw an-naqati allati ta'kulu al-'abira فإن أكلت babba ba فطاب لحمها وزالت الكراهة wannan babin shi kuma babu ne da yake hana hukumin jallala bahaushe yana fassara jallala da angulu ba don komai ba sai don cin kazanta da take yi wal'aflu jallala kuma shi ne duk abin da yake cin alkazira wanda duk abin da yake cin najasa to ana kiransa aljallala duk wani dabba da ya saba cin kazanta shi ne sai ce wahiyar ba'ir shi ne raƙumi awun naka ko taguwa allaci ta akulul abira mai cin kashin dabba ko kashin mutum ko fitsari ko na abu na najasa yake fa in akalat alafan in ta daina cin wa'annan ta ci abincin dabbobi su ciyayi da sauransu ƙahiran mai tsarki fama ba ha naman ta zai tsarkata wa zalatin kara to daga nan kuma babu kara hawanta ya kau ma'ana kenan idan dabba ta saba da cin kazanta ko da ana cin wannan dabba ba a so ka rike ta ya zama tana maka hidima don me domin dole za ta buƙaci ne za ta ci don haka idan za ta buƙaci ne za ta ci kuma za ta buƙaci abin da ta saba ci na ƙazanta ne sai dai in kai ne za ka dawo da ita ka sa ta a wurin da ba za ta ga kazantar ba dole sai abin da yake mai kyau mai tsafta za ta rika ci to daga nan zai zama ka canja mata akalanta na kazanta ta koma a bani mai tsarki sai aka ce wa zalatin kara to daga nan hannun da aka hana ka na amfani da irin da ya kawo ma'ana ya ba mu hadisi guda ɗaya ce a ibn umar radiyallahu anhu ma qala na rasulullahi sallallahu alaihi sun sallam an al-jallalati fil ibil an yi yurkaba alaiha yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata raƙuma ko raƙumi daga cikin raƙuma in dai yana cin kazanta to kada a haushi mana kada ka ɗauko shi kana hawansa kana zuwa wasu biyan buƙatu da shi domin zai buƙaci wayannan abubuwa ɗin kuma ya zamanto yana cin su a babin kazanta wannan yana nuna maka ashe ta kazanta ba wai sai ɗan adam kawai ba ko dabbobi ana so ka san yadda za a yi ka guje musu ko ka guje wa waɗanda suke ta'amuli da kazanta me yasa a aikin hajj aka lissafa hankaka daga cikin abubuwan da za a kashe su kamsun minar dawa kulluhunna fasi yuqtanna bil haram akwai nau'in dabbobi guda biyar duk da cewa mai aikin hajji yayin da ya fita aikin hajji an hana shi yin farauta na kashe wata dabba har sai idan ya gama aikin hajji wani ba halartun fattafi idan kun gama aikin hajji kun fita daga aikin hajji kwata-kwata kuna sha'awan farauta ku kama wani dabba ko wani abu to ku ci gaba da yi to amma ba wannan ba fa ba a san mai aikin hajji ya kashe wata dabba shi yasa malamai da suka yi mubalaga ba a wajen suka ce hatta kuda ko tsayo kana aikin hajji ya zo zai dame ka sai dai kai kokarin koran sai tashi amma kar kai kokarin kashe shi to amma aka ce khamsu min ad-dawab kulluhunna fasiqun fil haram nau'i biyar na dabbobi dukkan su masu barna ne ana kashe su an gan su a harami akwai su macizai akwai su kunamu akwai su hankakan su an sa su a ciki akwai su gafiya da irin da makamantar da akwai su mikiya duk wa'annan kaga abubuwa ne da annabi ya lissafa domin masu barna ne salawatu bahi wa salamu alaihi saboda haka za aka sako an kafi a ciki ya annaha tatanawalu alqadirat wan najasa domin ta ta saba cin mushe da su kazanta ta ci dukkan najasa zo da haka ashe ko dabba yana mu'amala yana ta'amuli da irin wa'annan abubuwa in har dabban ana jinsa to ai kokari a killace shi daga inda zai samu wayannan abubuwan a kama masa wasu abubuwa masu tsarki da zai ci gaba da mu'amala da su in kuwa zama ya zama wata ɗabi'a ba iya rabuwa da su to rabuwa da shi ya zai alkhairi wannan yana nuna maka musulunci addini ne da yin jiro a kan tsafta da kuma san abu mai tsarki hatta a karan kanka hatta a dabban gidanka kuma ya nisanci kazanta da duk wani abu da zai yake kyamarsa na daga najasa domin kana tare da mai najasa dole ka shi dama ya ci najasa in dai kana so ka ci gaba da harka kamar kai ne kana harka da mai dama dole ka hakura ya sha in dai kana so a ci gaba da harka in ko ba ka so dole ka kura ba riga ke yi nan ya yi nan zakon ni da kowa ne amma in ka kusance shi dole ne ka bar shi harkarsa wata rana kuma ya san maka Allah ya باب النهي عن البطاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقبار. يتولى الباب يكون هنا mana bayani akan hannun tofa yawo a masallaci wani amuru bi zanafi kuma an yi umarni da a kaune shi a share shi yayin da aka ga wani yayi hakan idza wujida fihi wal amru bi tanbihi al masjid an al aqsa kuma umarni ne na wato tsabtace masallaci daga dukkan datti wani datti sai zamanto an kaune shi daga masallaci shi ya sa ka ga mai lura da masallaci ya shiga tsawon waɗanda Allah ya ce zan sa su a inuwar al'adu yau ma lazila illa biyu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bin masajid yana lura da masallaci shi ya sa wani mutum ko wata mata da take lura da share masallaci ta rasu annabi sallallahu alaihi sallam sai ya ce a kai ni kabarin mata sallah su kuma sahabbai suna ga kamar ba ma wata a ba mace don tara su an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma kwana biyu ba a ganta ba ya ai jara su ne kuma da daddare ne muna jin nauyin mu gaya maka in ji a to a kai ni a kaga aikin ta ana ganin ba wani abu bane to kira sallah ma ana ganin ba wani abu bane ba zai jara masallaci wani ka ce kira sallah damuwa ta samu saboda an ɗauke shi aiki ne na arazin na sai marasa aiki ne ka ga mu kewaye kasuwa ta gagara su kira sirra da Allah Allah ya jibe ka wani kuma ya ji kudin sa aljihu ka ce kira sirra ya ce ka raina alhali kuwa kiran sallah wani abu ne mai daraja kiran sallah wani abu ne mai kima wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da kun san darajar kiran sallah da sahun farko da ba ku yadda a ware wani mutum a cikin shi kiran sallah da kun yi ƙuri'a ne yau in kai gobe zan yi amma yanzu wani aka ce zai kira sallah ma ko ya ma iya tukura shi ma wani damuwan ne ba sama ba wani abu ne ma da ake sa wai ran a iya shi inda ni dai ba na yi shi kenan yau da ba mai kiran kwata-kwata da ritsa da wani ake kira sallah to akwai ba damuwa to ta da ikama wannan ma da wani ko ya san ya san dai dole in zai yi sallah ya ta da ikama to an an da ta da ikama an zo tsawon da waje ga ana dungura wannan ana dungura wannan ta da ikama wannan ta da ikama wani dai kana samu fasha a samu damuwa sai in tsawon saboda haka masallaci ne na farko wuri ne mai tsafta da yana da kyau a ce mun damu da tsaftace shi da waka hancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zuba shi a gabanka ka binne shi wannan ana maganar masallatai irin na wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ire-iren su a wancan lokaci wanda ba su da fulasta kasa ce har an yi ruwa ma a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi ruwa yana dusowa har in sujada a ga alamar laka a gushe masallaci wuri ne mai tsafta wuri ne da ya kamata a tsaftace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum tukwar da yawo ya kama shi to ya yi kokari ya binne shi a kasa ko ya samu wuri ya zuba shi wannan irin masallaci na daji na wanda in ka jin ƙauyuka yanzu wani lokaci duk da ƙauyukan ma yanzu eh, sun sun larke sun hane da birane amma dai akan iya samun ƙauyukan da masallatan su cikin ƙasan ne wannan yakan sa wasu masallatan har su ajiye wasu wasu ƙananan kutu haka ka gan su a masallaci ka zauna wani angul wani wani angul haka wani zai ce na ne wannan to galibi akan ajiye su zan zuba yawo idan an samu sanadin yin haka to amma masallatai irin namu ne yanzu kaga ba za a ce an ba ka kofar sabbin ne na kafa ba to da ne zai buru ba ba zai gudu ba dole kenan ka da abin da za ka zuba shi ka nemo titu ka nemo hankali ka nemo na abu wani makamancin wannan ya zama maka larurar sai ka zubar da shi in yana tare da kai mun zai ana ka karatu zai ana ka azkar da sauransu amma bayan da za a buɗe kofa a masallacin irin namu ne yanzu a ce ga inda za ka zuba ko ka goge shi ko na makamancin wannan dole sai dai ka nemi yadda za ka yi duk da cewa dai eh, masallatan eh, sun sha bamban da na da amma duk da haka mu gane cewa kuma masallatai ba a so a wuce musu haji wajen tsawata su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ba mu aisu bi jinsin masallaci Allah bai aiko ni dan yi wa masallatai tsawa ba in ado yawa masallaci yawa da da wajen ne shi da gyara shi to kan iya wuce haɗi kan iya shiga laifi da kan iya shagantar da wasu daga abin da ya kai su na ibada shi yasa wasu daga cikin manyan maluma a ta kasashe masu farki kasashen sauri za ga wasu suna inkari yadda ake yi wa arabai ne kai mana masallacin annabi da masallacin ka'aba wasu malaman sai ka suna kalanta cewa abin da ake yi na kawata su yana yawa wanda kulli hal masallaci yana bukatar tsafta ba a bukatar da kazanta da dake ba zaman dole ba da gudunmawa wajen tsaftace ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida aljanna malamai suka ce in Allah bai ba ka ikon gina a wajen dage wajen lura da wanda aka gina kai ma Allah ba zai barka a baya ba Allah ya samu dace a wannan baki ne albarka ma da ya ba mu hadisai guda biyu zuwa uku wanda insha Allah ta'ala lokaci zai ba mu dama kuma za mu karanta قال في الأنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البطاق في المسجد خطيئة هذا نفر قلت yawo a masallaci kuskure laifi ne wa tuha ku azabuha kan gara wannan laifin bari kokarin binne sai kokarin ka da shi ne zama babu shi ba a gani ba ga masallacin mu ne yanzu babu kasar balle ka binne kuma ya nuna in kai yin ka je waje ka emo ka zuba ba wannan ba binne wa kai ba ƙara da shi kai zai kai kokarin kamewa kenan da yadda za a yi da fi kawo shi wannan malaki wal muradu bi dafniha idza kana al masjid turaban abin nufi da binnewa kuma masallacin akwai kasa aw ramlan ko tsakuwa wa na hawihi fadwariyaha sai binne tahta turabihi karkashin kasar da take gabansa قال أبو المحاسب الروياني من أصحابنا معناه ده جسمين شافعية في كتابه البحر وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد واسمع لبسك كتابني في يد بني وان هي kokarin kwashe da ko kuma shani shi ka fidda shi daga masallaci amma idza kana al-masjid muballatan aw mujaffafan idan masallacin an yi masa fulasta ko an lailaye shi fa alayhi bi madatihi sai mutum da ya gani sai ya goge shi da kafarsa au bi ghairihi ko da wani kafarsa kama ya fa'alu kathirun min al-juhal kamar yadda mafi yawan waɗanda jahilai kan yi fa laysa zalika bi jahl wannan ba ba binnewa bane bal ziyadatun fil khati'a ƙara laifi ne ma wa tafsirun lil qadar fil masjid zaka ja kazantar ita inda ba ba ta wada وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه wanda ya aikata irin wannan ya sami gasta ya goge domin rigarsa ba ta kai dakin Allah daraja ba au biye jiki ko hannunsa au gairihi ko makamancin wannan ko ya nemi shi ko zumba ko an gaci ko na makamancin wannan au ya tafiya ko ya wanke wajen kaga wannan masallatai na ma zamanin shi imamu nawawi kenan ba sai na yanzu masallacin yanzu yana da minti ma ana ganin ya zama wani lokaci sun yana da tayi ka sai yanzu namu nan da ba haka yake ba yanzu ya zama haka to ana gaba gaba kuma da Allah ya ce haka to in aka ne wuce aka ba to za a shiga wani yanayi kuma saboda haka hakan ma mu dage mu tsaftace shi zama yana da tsafta وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة شو النبي صلى الله عليه وسلم ياغا مخاط kaki au guza ko yawo wanda bai kai mukhaf ba au shi kuma daidai yake da kakin ma'azina ne da aka kakin da aka tofar ya ganta a jikin bango فحكه duba annabi sallallahu alaihi wasallam sai kankare shi shi da kansa bai kira wani yayi ba don mai domin aikin lada ne amma yau wani da zai gani sai dai ya kyamarsa kuma ya kawo wai kokarin matsawa inda ba zai gani ba amma ba zai iya neman wani abu ya ne gyara ba sabanin ɗakinsa da a ɗakinsa zai gani ba zai yadda kuma wani ya gani a ɗakin nashi ba zai yi mata gyara da kika a wannan zai fi mika zami a wannan zai fi mika zami wanda ce saurayi ne bai da aure ya ga yanzu wata da zai aura a tura ruwa ne wannan wa an anas rabbi allah anhu anna rasul allah sallallahu alaihi wasallam qal inna hadhihi almasajid لا يصلح لشيء من هذا البول ولا القبر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حديث هنا لكيسة مؤمدة بسكة الأعرابي الذي بال بطائفة المسجد فلا لمن كركرة ليجبو مدينة يقى مسلاتي an yi sahu ta gaba gaba can baya ba mutane fitsari ya kama shi ko ya je fitsarin da a cikin masallaci nabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da suka gana fitsari suka yi ta a kansa in yana fitsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su ila tafa'u lahu bawla kar ku yanke masa fitsarin wanda wannan ma wata tarbiyya ce dan fitsarin aka yanke shi lokacin da yake zuba zai iya haifar da illa annabi ya a bari ya gama aka bari ya gama ya ce musu ko ku je ku kira shi ko kuma wani abu to ya ce ku je ku nemo ruwa aka kawo ruwa annabi ya sa aka zuba a fitsari suke su kuma tafai kowa ya zo wuya yana so ya aikata amma kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce komai inda suna gaban manzo dole su taurari ne zai ke saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya masa wa'azi ya ce masa wannan masallaci da ka gani la yasluhu shay'un min hadha al-bawl bai dace da irin wannan fitsarin da ta kai ba wal qadar ko kazanta ko da inna ma hiya li dhikrillah ta'ala wuri ne na ambaton Allah wa qira'atul qur'an da karanta al-qur'ani أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم akan ce au kama qala rasulullah in ka faɗa hadisin da baka da tabbas haka lafazin yake ko ka dan yi mai canji to sai ka ce auka ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan zai kankare maka duk wani abu da ake sa ran ko za ka aikata ko ka aikata a wajen karanta wannan hadisi na kuskure saboda haka wajen balarabar ƙauye ya ji daɗin wannan wa'azi na annabi da tarbiyyar da ya masa a wani riwayan ma yake cewa wallahi ma ka harani wa ma na harani da annabi bai kyamace ni ba bai hankare ni ba bai mun komai ba amma ga irin wa'azin da ya mun a ƙarshe sai yake cewa Allahumma gfirli wa Muhammadan ko Allahumma arhamni wa Muhammadan ya Allah ka mun rahama ni da annabinka wala tarham ahadan ma'ana kar a sa wani a ko bi na mu kisa annabi yake ce masa kad hajjarta wasi'a ai ka ta kauye abin da yake da yayyawa ra'amar Allah tana da yalwa Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay ra'ama ta ta ga kowa Allah subhanahu wa ta'ala da yayi rahama sai da ya kasa ta kashi ɗari sai ce to ta inda tara na wani kwaya ɗaya je ku raba a duniya wanda kwaya ɗaya ne bayan mutane sun raba har dabbobi ma suka samu har sai ka ga dabba tana tsoron taka 'yanta Don tausayi to a wannan ra'amar ne duk ta samu saboda haka ashe yana da kyau masallacin mu gyara su tsaftace su don an ce annabi ya ce ba a aiko ni don kawata masallaci wannan bai hana a tsaftace su, bai hana a gyara shi bai hana a kawar da duk wani abu da zai haifar masa da wani a kariya masallaci a a yana wari mai dace ba ko sa mai kafin a duk aiki don zai wari mai dace ba ko an sa mai kafin a rika barin da yana jiki wani ya zo yana da fararen kayan sanye ta tashi sai sun ɗauki da kuma a cewa wuri ne na wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan bai dace ba yana da kyau ya zama to mun dace wajen gyara da tsaftace wuraren ibadan domin shiga harkar masallatai kuma abubuwan da ya shafi masallaci akwai abubuwa da suka zo a gaba sun shafi masallaci to masallaci kusan ita ce masarka tukula makaranta ta farko wanda a nan alaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da al'umma masallaci kusan shi ne komai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama bal huwa ma'awal liman la ma'awalam masallaci shine matsaukin wanda bai da matsauki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo gari ba ka da matsauki da ya wuce wannan lafi amma yanzu al'amura sun canza suka ce masallacin ku zai zama matsauki to za a iya samun damuwa wani lokaci Allah zai samu dace za mu taƙaita a nan in kuma sashi na gaba za mu ƙara kan matsalolin masallaci abubuwan da muke yin kyau Allah ta sa shi jin da da muke da kuskure Allah ta yafi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من بعد تقولين rarrabar da ake daurawa a kan keke kwal ake kadawa da kuma wacce ake takawa a waya su kuma da wasu dukkan su duk kararrawa suna da kararrawa kuma da haka inda yadda za a yi guda ba kararrawar mutu kai shi sa masu waya ai suka ba ka dama abubuwan da za su iya nafa haka da ba kararrawan ba sai dai kuma ka kiyaye saka ayoyin alkur'ani malamai ba su da a sa alƙur'ani ba ba ta yi da alƙur'ani ka ce ƙur'ani shi zai gaya wa an kira ka wannan bi daji ba bayan ba ka da lokacin sa bi kamata shi ma ya zama hannu da shi ba wani bai da lokacin karanta alƙur'ani in ka ya karanta alƙur'ani sallah yake ya ke daga adam tara zuwa na cikin shi in ka ji wata aya ta wayar ta je kuma tana tsakiya zai tana cikin zai yanke ta wanda kuma bai dace karatu alƙur'ani yana cikin yi a yanki wani lokaci in ka yankin to zai iya zama sakon wa inda ka yankin saboda haka bai dace ba Allah ya samu dace malam ya zai kamar misali da abubuwan da ke da nan ta haka kuma za shi da kuma dabbobin da aka suna amfani da su ba kowace abubuwa da kuke cikin kazanta ba kuma galiban agwagwa da wuya da ba yana cin kashi idan ka same ta a cikin kwatanni wannan galibi eh, tana neman abin da za ta iya shi a wannan yanayi Wani da hali a nisanci masu wanda aka san suna waɗannan din a kawar da su kuwa ƙoƙarin killace su inda ba za su tanaji waɗannan din ba har kaji akan iya samun wasu hannu. sai ka yi kokari ka killace su ta inda su dace in ka san suna yin wannan sai ka nisance su domin za su jiru da tsananta da bai dace ba ba a yana cewa gidan su akwai an wannan da kwamfuta sosai a jikin kuma ba shi da ikon da zai ke cire kwamfuta amma shi ya yi kokari ya kiyaye ɗakin shi babu mutum shin mala'ikun rahama gidan ne ba za su shigo ba ko har da ɗan su ta ba za su shigo ba da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam da gida yayi magana zai yau a gidan kuma bayan gidan ana iya samun ɗakuna wala Allah ya shafi in sun shiga su iya zuwa nashi ɗakin kuma shi ya yi nashi فاتقوا الله ما استطعتم amma yana da kyau ya yi ƙoƙarin musu nasiha ya yi iyayensa wajen yi musu nasiha da hikima wa ma'aikacin haka kuma da yadda za a yi samu wani wurin zai kuma sa ya fi amma dai zama gidan da amma wannan hotuna akwai damuwa Allah yi kiyaye wannan yana so a kai bayani akan halarci kashe ƙasa da kuma ingancin samun lada da an kashe ta ta ya tabbata cewa tana daga cikin ah, jawab al masu cutarwa wanda kashe ta ya tabbata yana da lada sai dai ba tabbat yadda ake cewa duka ɗaya ake so ko biyu ko uku kana ƙarawa lada yana rabuwa to ba wani tabbas a wannan almuhim dai ana so an ganta a kau da ita saboda dabba ce da cutarwa inda za ta tsoma bakinta cikin ruwa ko wani abu idan da yake haifarwa yana da yawa domin mutum ya yi kokarin kau da ita in ya ganta da mafara iya idan ya haɗin da a wani ko ya ci kan hannuwa ko a da ko na wani shi da wani da tun kirawa ba ko kwallo da masu bin wani korewa ko ya ke da su don bin kira ma ba shi ba cutar da wannan babin da yana zuwa mun shiga rashi akwai matsalolin da suka shafi matsalaci to akwai babi da za mu tashi a kansa babu bayan ka to shi ne babu wannan domin ya zo ta ci mai zuwa kuma ya kai mu za mu iya zuwa a wasu Allah ya samu dace wannan in gama tambayoyin da suke a rubutun da za mu yi amsa wanda bai ja amsa na shi ba da Allah ya bauki da yawa suke hakuri kuma bukatun addu'a da dama muna roƙon Allah suke biya mana bukatun mu a kai Allah muna roƙon ka ya kare mana gaba daya masu bukatuwa Allah ta biya musu bukatun su kafin mu sanin bukatun mu kace mu roƙe ka ya Allah ka biya mana bukatun malamin mu da yake jagoranci wannan mafi mu, Allah ta san halin da yake Allah ka yi yaskare masa kuma da shi cikin gaggawa Allah ka sa wannan jarabawa da ya samu karfi ciki Allah ka ba shi ikon cin wannan jarabawa kuma muna roƙon jama'a wajen tashi cikin addu'a domin don satin da za a shiga ba mu ji wannan za a tashi shiga kotu muna roƙon Allah ya ba shi maza Allah muna roƙon ka ka taimake mu a kan dukkan mafiya samu da alkhairi Allah da kanto mana da su samu da shari da fitina a magani da da su Allah na roƙon wannan shugaba da ka ba mu Allah ka ba shi karfin gwiwa wajen tabbatar da adalci da yin gaskiya da kawo abin da ke zama sanadi na samun sauki ga al'umma abin da zai cutar da al'umma Allah ka ba shi dama a kan Allah ka ba shi yin gudu yi kuma magance dukkan abokan gaban Allah muna roƙon ba mu duniya da kuma yi masa addu'a ta gari Allah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئنا من أمرنا رشدا وفر لا تجد قلوبنا بعد إن هديتنا وهب من ذلك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين